Yau ce rana ta farko a watan Ramadana a Najeriya da wasu sassan duniya. Dandalin VOA ya leƙa kasuwar bakin asibiti da ke kanan Najeriya inda muka iske wasu mata har da maza na sayayyan kayan masarufi har ma da na robobi domin amfani da su a wannan wata mai alfarma. Mun kuma tambaye su ko shin farashin kaya na sauka ko ko yana hawa ne. Na zo in sai kayayyakin amfani kamar kayan shayi da sa'a ruhu. da sauran abubuwa dai na bukatun yau da kullum domin murna wannan nan zuwa namu mai alfarma zuwan wannan wata namu mai a ah, duk na sai flags na sai kofuna duk gasu can na ajiye yanzu zanen dauka su jog jog duk na siya ba abin da ban siya. A kasuwa alhamdulillah kuma komi na tafiya daidai ba wani ƙarin da aka yi abin alhamdulillah inda ya ɗore haka Allah sanya alheri. Suna Kamaluddin daga Ekara Kaduna State. A farashin kaya yana nan normal bai tashi ba tukuna. Amma dai normal yawanci 'yan kasuwa wani suka kaɗan kaya idan azumi ya zo. Yau kuma su sauke shi duk da suna wayan sun manyan manyan 'yan kasuwa da suna sauke kayayyakin su in aka ce wata azumi ya zo. To muna fata ƙananan masu koyi da su. ya kasance kaya ko dusha azumi ya zo a sauke farashi domin sauƙawa al'umma domin a samu lada ko kwaba. Daga nan kuma mun tuntuɓi su ma 'yan kasuwan a nasu ɓangaren ko sun rage farashin kayayyaki ko akasin haka duk kuwa da cewar tuni wasu mata suka fara tanadin kayayyakin kwalliya da wurwuri domin tunkarowar ƙaramar sallah. Sunana Ahmad. ina sana'a kayan kici gaskiya yanzu sai dai mu gode wa Allah ba kamar wancan shekarar da muka saba ba saboda yanzu abubuwan sai a hankali ya sun tashi ko kuma wani irin satauci ke yi masu a magana ta ran Allah kaya sun yi sauki amma kasuwan ne dai yanayin yadda mutane ba su da kuɗi a hannunsu yasa amma kaya ba laifi wallahi akwai sauki sosai to alhamdulillah su dai harka da yake gani na kaya wanda mutane suke sa domin more rayuwa harkar special harkar sarga su dan kunni harkar na yan mata kuma su yan mata an har suna da kuɗi ba su da wato bukata ta wuce da sai kayan da za su gyara jikin su yasa yake nan gani kamar an fi siyan kayan kwalliya fiye da kayan da za a amfani da su a azumi malamai dai yana kokarin jan hankalin yan kasuwa da su yi sassauci a wannan wata domin samun dimbin lada baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria